wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau hudu ga watan safar hudu ko? eh? biyat? watan sarkin musulmi ba eh? na sarkin musulmi? kai biyar ko ta to kenan <laughs> ta yau biyar ko yau biyar ga watan safar in kun yi kuskure ku na yaba ni ba biyar ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 444 wanda ya daidai da biyu shi baya da khilafa ko <laughs> wanda ya daidai da biyu ga watan september august ya kare wanda ya daidai da biyu ga watan september miladiyar annabi isa alaihi salatu wassalam shekara 2022 bayan lokacin da an ka ɗauka ba a yi karatu ba yana tsammanin mu yi sati uku ko eh, shekaran jiya rana wace ya kamata mu yi sai ga bakin malamai sun kawo ziyara tun ranar alhamis to akan haka gaba ɗaya karatun satin da ya gabata sai an kaɗage shi to allah ya sa muna albarka ga abin da sun ka faɗa muna to bayan sati uku ba a yi karatu ba gashi kuma allah Ta baraka wata allah ya sake mai shemu don ci gaba da tafsirin littafinsa irin yau muna yin tafsirin ƙur'ani ko in ba ku manta ba mun faru tafsirin suratul fatahi suratul fatahi mun yi aya aya hudu ko mun faru aya ta farko zuwa aya ta hudu suratul fatahi lokaci ya ƙure muna kuma tun lokacin nan ba a dawo ba sai yau to kamar yadda na ce suratul fatahi madaniya ce ma'ana an saukar da ita bayan hijira an saukar da ita cikin dare annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan hanyarsa ta dawowa madina ya baro hudaibiya. na ɗan bulguto muku labarin abin da ya faru hudaibiya ko to yana dawowa musulmi suna ɓaci da rai suna cikin baƙin ciki kamar su mutu saboda irin abubuwan sharuɗin da kafirai sun kasa kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duya yadda musu saboda me saboda dai a kare mat hurumin Allah kuma a kame mat zubar da jini musulmi na faɗa muku sharuɗin da an kasa na sulhu kun san asalin abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya mafarki shekara ta shida bayan hijira cewa da shi da sahabbansa sun tafi makka sun yi dawafi ga daki sun yi wasunsu sun yi aski wasu sun yi saisaye ma'ana sun yi umra gari ya waye ya faɗa mu sun kace to manzon Allah ya ka gaya mana cewa mafarkin ku ku annabawa wahayi ne don haka mu shirya kawai mu tafi ta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gangami da cikin madina da ƙauyukan madina duka duk inda musulmi wanda ya imani da Allah yake ya shirya manzon Allah zai tafi makka wurin aikin umra ba yaƙi za a tafi ba umra za a tafi an kai gangami to amma da munafukan cikin garin madina da ƙawayawan madina sai shaidan ya samu su wani mugun tunani cewa yanzu makkan nan makkan nan da sun ka kawo muku farmaki har gida ka diba nisan makka zuwa madina to da makka fa sun ka shirya marar yaƙi sun ka zo har uhudu uhudu tana nan bakin garin madina aiko sun ka zo inda ducin uhudu yake inda ducin uhudu yake an kai yaƙin uhudu waɗanda na kawo muku takakka har gida sun ka fatattake ku Ko ka cewa ku iska musu har gida don haka da munafukan madina da ƙawayawa sun ka ce to mun yi kusa ga hutawa da su ku bar su su tafi in ya tafi da shi da mabiyan nan nashi ba ɗaya wanda zai dawowa duk gaba ɗaya mutane maka za su kashe su don haka su kan sun kai zaman su masu imani da Allah kusan mutum dubu da ɗari hudu sun ka shirya sun ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kaiwa wani wuri nan kusa ga makka ana kiran wurin hudaybiya an ce asalin hudaybiya rijiya ce to sunan rijiyar ne daga baya an ka yi kawai. to sai an ka ba ƙauye sunan rijiyan an kira shi hudaybiya to ana isowa nan taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira kaswa ita ce taguwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sama a kanta kawai sai an haga ta gurfana ana cikin tafiya sai ta gurfana sahabbai sun kai ta yi mata tsawa hal hal hal irin tsawar da ake wa raƙumi ana son ya tashi kasuwa ta ƙi tashi sai sun ka ce a kasuwa kasuwa ta kasa sai manzon Allah cewa ba ta kasa ba wannan ba ɗabi'ar facce ba ce wanda ya riƙe mutanen giwa daga shiga makka shi ya riƙe ta ina fatar kun fahimta don Allah ka kashe wayarka wanda ya rike mutanen giwa ya hana musu shiga makka shi ya rike ta ƙarshe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka kuma ya umarci kowa cewa a sauka da an ka sauka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi mutanen makka ba za su neme ni wani abu wanda zai kawo maslaha ya tsare alfarman makka ya tsare alfarman jinin musulmi ba in dai ba sabon Allah bane face na yadda musu shi don haka sai ya ce Umar dan Khattabi ka je ka gaya musu cewa ba yaƙi mun ka zo ba umra mun ka zo ga zannan mu na harami ga dabbobin mu na hadaya ka je ka gaya musu Umar ya ce manzo Allah ka san irin ƙiyar da ke tsakanin da mutanen Makka sannan yanzu kusan bani da sauran wasu yan uwa ban da sauran wasu dangi cikin mutanen maka wanda za su bani kariya amma bari in baka shawara ga ɗan dangi wanda shi yana da dangi masu yawa ko don su ana raga mishi shine Usman dan Affana manzon Allah ce gaskiya ne sai manzon Allah ya tura sayyidina Usman. ya je ya gaya ma mutanen maka cewa ga sunan bakin gari abin ya zama ƙawayenci yanzu kan hmm? ya ce ka zo ka gaya musu cewa ga manzon Allah nan da jama'ar sa bakin gari amma ba yaƙi sun ka zo ba sun zo ne su yi ɗawafi su yi umra su koma sai na usmani ya zo sai ya bi manyan gari gida gida sun ka buga hannu ga ƙasa sun ka ce ba sai bayan an yi yaƙi ya kashe muna mun kashe mishi laraba su ji labarin muhammadu ya zai sai a ce da ƙarfi ya shigo da haka mu ba mai yadda ya shigo muna gari ba sayyidina usman ya yi gwargwadon ƙoƙarinsa ƙarshe dai abin ya zama sulhu ko su turo wannan wakili su turo wannan wakili duk na karanto muku sunayen mutanen da sun ka turo daga ƙarshe dai sai sun ka turo hail ɗan amr to shi ne ya zo cewa a zo a yi sulhu to abubuwan da sun kasa wurin sulhun in ba manzon Allah ba mai iya ɗaukarsu ba wani musulmi mai iya daukar musamman masu zafin kai irin su sayyidina Umar abin ya yi musu nauyi sai manzon Allah da za a rubuta takardar sulhu sai ya kira ɗaya daga cikin sakatarorin da na dan Abi Talib Kasan manzon Allah yana da sakatarori da yawa masu rubuta mishi wahayi sai ya kira na ali dan abi talib ce zo rubuta shike shifta ali na rubutawa sulhu ne za a kulla tsakaninsa da suhailum na arshi kuma suhailum na arshi ne wakilin mutanen makka Ya ce ma ali rubuta bismillahir rahmanir rahim sai ali ce a dakanta me me arrahmanir rahim ku? mu ba yadda da wannan ba me ka yadda da shi Ya yace allahumma mun ka sani manzon Allah ya ce rubuta bismikallahumma in ba manzon Allah ba wani musulmi ke yadda a cire ar-rahman ar-rahim ga sunan Allah shedan ta fara shiga ko bar shiga ba kaga shedan ta fara shiga ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda eh, hangin nesansa ka san babba yana ganin abinda ƙanana ba su gani su Umar sun ka taso manzon Allah akan wannan kafiri abba za a rubuta ar-rahman ar yace ha ba Umar ko yi hankuri Ali rubuta bismika Allahumma ba shi kai da shi ba yace yace to rubuta kaga ɗaya kenan ko ar-rahman ar-rahim sanannen abu ne ga addinin mu ko ba sananne bane amma Suhail ibn Amr lokacin kafiri ne yace bai yadda ba kuma manzon Allah ya karba mishi domin a zauna lafiya a rubuta yadda yake so rubuta bismika Allahumma sayyidina ali ya rubuta bismika allahumma yace ta rubuta hadha ma salaha alaihi muhammadur rasulullahi suhailam na amrin cha dakanta ali ya rubuta hadha ma salaha alaihi muhammadur rasulullahi ya ce da mun san kai manzon Allah ne muna yakin ka da mun yadda cewa kai manzon Allah ne muna hana maka zuwa inda daki kai kai umra a mu ba mu da cewa kai manzon Allah bane me sai manzon Allah ce me kai yadda da shi yace rubuta abinda mun ka sani hadha ma salih alaihi muhammad ibn abdullah sayyidina ali ya riga ya rubuta muhammadu rasulullahi sai manzon Allah ya ce ya goge ga riwayar da Imam al-Bukhari da Muslim sun haka kawo sai na ya ce ni kan wallahi ban goge Rasulullahi ga sunanka manzon Allah yayi yayi sai da na Allah ya gogewa to nan ne Husu Umar sun ka taso manzo Allah ya zamu biye makafin rai yace Umar ko ya hankuri baka san ni Allah bane yace eh baka san bani saba ma Allah ba bazan saba ma Allah ba yace yace to ko ya hankuri a goge rasulullahi a sa Muhammad ibn Abdullahi jama'a akwai nauyi ga wannan ko babu kaga akwai nauyi sai da na ke gogewa manzo Allah ya ce ya bashi alƙalmi nuna mai wurin ya nuna mai wurin yasa hannunsa mai albarka sai ya goge sannan sai da na aliyarsa muhammadu na abdullahi to haka dai an ka ci gaba da sulhun daga cikin ka'idojin da an ka sa sai Suhailu na amri ya ce duk wanda ya baro mummu mutanen makka ma'ana yan musulunta yan musulunta ya zo wurinka to za ka mayar muna da shi amma kai wanda ya barka wanda ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmin da ya bar manzon Allah ya koma makka mutanen makka ba za su dawo da shi ba manzon Allah ce ya yadda to kaga shi ma dai akwai nauyi ko ƙaruwa ta bayyana ko bata bayyana ba amma kuma duk da haka manzon Allah ce ya yadda a rubuta a rubuta nan ma Umar ya taso jiki na makyarkyata manzon Allah ce mai yi hankuri manzon Allah ashe kai ba manzon Allah bane yace eh tabbas ni manzon Allah ne ba kai ka gaya mana kayan mafarki ba kuma mafarkin ku wahayi ne yace eh to don mi don mi kafirai za su hana mana mutahimar duk abin zai faru ya faru yace da na gaya ma na yi mafarkin ni da sahabbai na mun shiga makka mun umra na gaya ma wannan shekarar yace ka dai hankuri za mu shiga makka kuma za mu yi umra insha Allah ta'ala kuma da kai za a tafi ku yi hankuri yace manzon Allah ashe ba mu akan gaskiya ba su akan bata suke manzon Allah yace haka mu ne akan gaskiya su akan to don mi za mu karba kaskanci ga addinin mu wanda ai kaskanci ne ya rasulullahi yace ya hankuri Umar to haka dai an kai abin nan babu daɗi manzon Allah dai abin yawa daɗi amma sahabbai duk sun kasa fahimta abin da a ciki don haka an kai abin nan babu daɗi an ka rubuta takarda ina fatar kun fahimta bayan an ƙara rubutun takardar sulhu shikenan daga cikin ka'idar sulhu sun ka ce ba su yadda manzon Allah ya shiga musu gari bana ba amma ya bari sai baɗi ya dawo ya yi umra yana cikin ka'idojin sulhu manzon Allah duka ya ce ya yarda to kaga yanzu tunda an hana musu shiga menene bisa gare su sai nan inda an ka tsare su sai su walwale haramar da sun kayo su yi aski masu aski su yi aski masu sai su yi waɗanda adda hadaya su yanke hadayarsu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ƙara rubutun takardar sulhu sun sa sharuɗa sai manzo Allah ya umurci sahabbai cewa kowa ya tashi yayi aski ya walwala harama sai ya soke hadiyarsa mutane sun kai mercy ba ko mutum guda da ya tashi kaga ya nuna abin bai musu daɗi ba annabi ya sake bada umarni kowa ya tashi yayi aski ya soke dabba hadiyarsa ba wanda ya tashi sai da ya ba su umarni har sau uku ba mutum guda da ya tashi me hana musu tashi ba don saba ma manzon Allah ba a tunanin in sun ka cije kila annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo a gyara waɗannan abubuwa waɗannan ka'idojin da an kasa da ba sai musu dadi. sai manzon Allah ya shiga inda matarsa ummu salama sai ya ce mata ummu salama mutane sun halaka ta ce me ya faru ya rasulullah ya ce na ba su umarni sun ƙi biya umarni na ta ce manzon Allah ka san dai waɗannan sharuɗan da ka ɗauka sun yi nauyi amma in kana son su bi umarnin kada ka ce ma kowan su kala ka zo kawai ka kira ma aski ya aske ma kanka ka ɗauki dabba hadiyarka ka soke ka jira ka ga abin da zai faru manzo Allah ko ya karbi wannan shawara ta matarsa ummu salma sai ya zo ya kira ma aski yayi mai aski bayan an yi mishi aski sai ya soke dabbarsa ta hadaya shikenan suna ganin haka nan sun tabbatar da an walwale harama no goyen ba daɗa kowannen su ya tashi kowa ya kira ɗan uwa nai ya yi mai aski wannan ya kira wanga ya mai aski haka dai sun kai aski sun kaso kidan amma kowannen su lokacin da kamar yadda hadisin ya nuna lokacin da ake musu kewa juna aski kowa kamar ya makwari guda ya kashe shi saboda takaici abin bai musu daɗi ba to haka dai an kai sulhun an ka koma to ana komawa suna cikin wannan bacin rai cikin dare bisa hanya sai Allah ta tabaraka wata 'Allah ya sauko da wannan surat ba ƙwaruwa ta bayyana ba to ƙwaruwan nan za ta zama muku buɗe insha Allah ta'ala shi yasa ni ce babban abin da wannan sura ke karantarwa ko kuma babban abin da sulhun hudaybiya ke karantarwa shi duk wanda an ka zalunta yayi hankuri ya bar ma Allah to Allah tabaraka wa ta'ala zai kame shi gobe kamar abin da ya faru ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne a hudaybiya shine sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sauka mai da inna fatahna laka fatahan mubina lalle mun yi ba budi mun yi budi gare ka budi bayanan ne menene budin wasu sun ka ce fatahu makka da zai zo bayan shekara biyu wasu sun ka ce a sulhun nan dai da bai yi mana daɗi ba ƙwaruwa ta bayyana ƙarara ranmu ya ɓaci to shine Allah tabaraka wata Allah kira buɗi domin mun samu abubuwa zai yawa na ci gaba daga addini daga duniyar mu sababiya wannan sulhun da an kai ina fatar kun fahimta Allah ya yi haka ne liya yaghfir lahu mata ka taqaddama min dhanbika domin Allah ya gafarta ma abin da ya gabata na zunubinka wa ma ta'akhkhar da abin da ya jinkirta na yi muku bayanin bayanin na yi muku bayanin da malamai sun kai ko game da manzon Allah yana da zunubi wasu sun ka ce ana nufin as-saga'ir banda kaba'ir annabawa har annabi Muhammadu sallallahu alaihi da yake shugabansu duka ma'asumai ne an tsare su daga manyan kaba'irori amma suna yin ƙananan zunubai waɗanda Allah kira allama in tashtanibu matun hauna tunhauna nukaffir ankum sayyi'atikum ƙanana kenan ko wani wuri yace illa lama to saga'ir suna yin eh, annaba suna saga'ir kaba'ir abbasu wasu kuma sun ka ce a zunubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ake kira tarkul aula ga abubuwa guda biyu dukkan alheri ne amma ɗaya ya fi zama alheri bisa ga ɗaya wannan alheri ne wancan fi zama alheri to wanne ya kamata a yi wanda ya fi zama alheri a ko to sai a bau wanda ya fi sai a komo ma wannan da an kafe amma kowannensu ba laifi ba ne ga shari'a mu mabiya mu musulmi ordinary musulmi in mun ka bar abin da yafi mun ka yi wanda an kafi mu ba mai laifi ba wurin Allah amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda darajar sauran Allah ba daidai ne ba gare shi ya bar mafifici ya komo mu wanda an kafi to shine zunubin wasu kuma sun ka ce a'a zunubin da ake nufi nan zunubin al'ummarsa zunubin mu mu mabiyansa mu ke da zunubi to Allah ya shar'anta ya yi abin da ya yi domin Allah ya gafarta muna mu mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zunubanmu to sai an ka ce domin a gafarta mai zunubai ina fatar kuma an da ya bayani ne tun wancan sati to sai Allah ya ce Allah ya yi haka ne domin Allah ya gafarta ma abin da ya gabata na zunubinka wa ma ta'akhkhar da abin da ya jinkirta wa yutimma ni'matu alayka kuma domin Allah ya cika ni'imar sa gare ka wa yahdiyaka siratan mustaqima kuma domin ya shirye da kai tafarki wanda addaidaitacce an samu rabo an samu riba ko ba a samu ba sai ya ce wa yansurakallahu kuma domin Allah ya taimaka maka nasaran aziza taimako mabuwayi wanda ba a taba yin taimako irinsa ba to kaga waɗannan duka falala ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun ka kare mun ka tsaya aya ta hudu huwal ladhi anzala sakinata fi qulubil mumina Allah ya ce shine wanda ya saukar da natsuwa cikin zukatan mu'minan nan su wane ne Allah ke nufin da mu'minai anan sahabban annabi sallallahu alaihi ko dai wani ya shigo sai dai ya shigo akan biya gare su su ne dai waɗanda annan rayu lokacin nan su ne mu'minan da Allah ke nufi kaga Allah ya kira sahabbai mu'minai yau in wani yazo ya ce muna kafirai ne ko fasikai ne ko kaza ne muna saurari ne magana za mu dauka taka za mu dauka ko ta Allah a antum a alamu amilla eh to yace Allah shine wanda ya saukar da natsuwa cikin zukatan mu'minan nan nan, liyas dadu imanin ma iman domin su kara, imani tare da imanin su dama sun yi imani to domin su kara. Ni ce muku wannan aya tana daga cikin ayoyin da malaman sunna sun ka kafa hujja cewa imani yana karuwa kuma yana ragewa Ga shi Allah ya ce li yazdadu imanan ma imanihim domin su kara imani tare da ashe yana duk abin da ke karba kari to kuma yana karɓar rage da mi imani ke karuwa da karuwa ayyukan alkhairi kana kara ayyukan alkhairi imanin kana karuwa kana ja da baya ga ayyukan alkhairin da ka saba imanin kana ja da baya har a waye gari abubuwan da baka iya yi can da sadda kana da cikakken imani na sabon Allah yanzu firili sai ka yi abinka hakan ga kuma in kana ayyukan alkhairi sababiyar karfin imanin da annan yana ƙara cikin zuciyarka to sai ya zan abubuwan da'a da baka iya yi yanzu sai ka zo ka yi su zassauki saboda imani ya ya ya, ƙara cikin zuciyarka sai ya ce walillahi junudu samawati wal ard rundunonin samai da rundunonin ƙasa duka na Allah ne ma'ana kamar Allah yana shelanta mu duniya yana da rundunonin yaƙi cikin sama da cikin ƙasa na yi muku bayanin rundunonin ko eh? to me hikimar da yasa Allah ya kawo wannan domin yayi ishara cewa za a yi yaƙi yaƙi fana nan zuwa to amma kada ku ɗauka ya ku musulmi yaƙin nan da Allah ya farlanta muku kamar kafirai sun gagari Allah ya kasa wanda ya kai da su Ya ce yana da rundunoni wa ya san adadin rundunonin Allah wani wuri ce wa ma ya alamu da rabbika ka ba wanda ya san adadin rundunonin Ubangijin kasai shi waɗanne irin rundunoni ne yana da su cikin mala'iku yana da su cikin mutane yana su cikin aljannu yana da rundunoni na iska yana da rundunoni na ruwa rundunoni ga sunan ina fatar kun fahimta yana da su cikin sama yana da su cikin ƙasa to rundunonin samai da na ƙasa duka na Allah na na Allah ne wa kana Allah aliman hakima Allah ya kasance mai yawan ilimi kuma mai yawan hikima nan mun ka tsaya ko

Imam al-Bukhari da Imam Muslim Allah shi musu rahama sun fitar da hadisi daga Anas dan Malik yadda Allah ta tabbata gare shi Anas ya ce lokacin da Allah tabaraka wata Allah ya saukar da farkon wannan surar inna fatahna laka fatahan mubina li yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasarar aziza kaga wannan duka darajoji ne da Allah tabaraka wata ta'ala ya ba manzon Allah ko yace to da Allah ya sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi yana nuna mai irin darajojin da ya bashi sai Musa habbai mun kace hanni amari allaka ya rasu rasulullahi famalana murna da jin daɗi ya tabbatar maka ya manzon Allah ma'ana muna taya ka murna waɗannan lambobin girman da Allah ya baka waɗannan darajojin da Allah tabaraka wata ta'ala ya baka sababi ya hankurin da ka yi ga kwaruwar da an ka yi muna to ga abin da Allah ya biyo ma baya da shi buɗi da kuma gafarar zunubai sannan da shari'a sannan kuma da taimako na da wurin Allah taimakon da ba taɓa wa iri wani bil'adama irinsa ba don haka muna taya ka murna ya rasu lallahi akan waɗannan darajojin da Allah ya baka to mu mabiyanka mu ko me ya tabbatar muna waɗannan duka naka ne mu mabiya ya rasulullahi mu ko mi an namu to lokacin da sun kai wannan tambayar sai wannan ayat ta sauko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta abin da ya shar'anta ne li yudkhilal mu'minina wal mu'minati domin ya shigar da mu'minnai maza da muminnai mata jannatin gonakin aljanna ta jarimin tattalin har wadda koran muke gudana karkashinta kaga shi manzon Allah ga darajojin da anka bahi can ko to su kuma muminnan sahabban kenan mabiyansa su kuma ga nasu Allah baraka wa ta'ala zai shigar da su gonakin aljanna wadda koran muke gudana karkashinta khalidina fiha kuma in sun ka shiga shiga ce ta dindindin suna madawwama cikin aljannat wa yukaffiru anhum sayyi'atin kuma Allah zai kankare musu zunubansu ina fatar kun fahimta sai an ka fara gabatar da shigarwa aljanna bisa kankarar zunubai amma ga haƙiƙa ne wanne ne ake fara yi aljanna ake fara sa ka sannan daga baya a yafe ma zunubanka ko zunubanka ake fara gafarta sannan a saka aljanna Eh, eh, zunubai ake fara gafartawa ko sannan a saka aljanna to amma sai Allah ya gabatar da shigarwa aljanna akan gafarar zunubai sun kace saboda dalili biyu na farko dama ya ce wa yukaffira a sayyi'atihim sai ya kawo a atafi na farko sun kace wawal atafi ba ta fa'idantar da tartibi wawal atafi ba ta fa'idantar da tarci don haka don an ce liyu da khilal mumini na walmuminati jannatin ta jarimin tattala na haru khalidi na fiya wa yi fira anhum ba shi ya nuna aljanna za a fara saso ba sannan a gafarta mazu don mi saboda wawul adai ba ta fa'idantar da tarci misali ka ce ja'a muhammadun wa amrun cikinsu ya fara zowa ba mu sani ba a'a ba muhammadu wannan jumla ba ta fa'idantar da muhammadu ya fara zowa don mi saboda wawul ja'a muhammadun wa amurun wawul adai ba ta fa'idantar da tartibi abinda kawai jumla ke nunawa dai da muhammadu da amur sun zo amma wa ya fara zowa ba mu sani ba cikin jumlar saɓanin yan an ce ja'a muhammadun thumma amurun an ka kawo thumma thumma ita ke fa'idantar da tartibi Muhammadu ya zo sannan Amr ya zo daga baya to yanzu mun fa'idanci cewa Muhammadu shi ya fara zuwa sannan daga baya Amr ya zo kun ji na farko sun ka ce wawul adai ba ta fa'idantar da tarjibi na biyu kuma me makasudin a gafarta mutum don me mutum ke son a gafarta mai zunubansa domin a shiga sai aljanna to kaga ashe kenan shiga aljanna shine almakasudul a'ala na kowane musulmi to sai an ka fara gabatar da almakasudul a'ala gabanin kankarar zunubai shi da shiga dama suna son a kankare musu mutane suna son a kankare musu su dai domin a sa su aljanna to sai an ka ce domin Allah ya shigar da ne maza da ne mata aljanna gonakin aljanna wanda koran muke gudana karkashin su sai an ka fara gabatar da abin da manufa mafi girma sannan an ka kawo abin da bai girmanta ba kankarar zunubai ina fatar kun fahimta sai malamai sun ka ce to Allah ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin dole lamun din nan tana da ta'alluki da wani abu lamun din nan ta li yudkhilal mu'minina wal mu'minat jama'a da miza ya kamata a rataya ta sai malamai sun kai maganganu masu yawa amma dai mafi kyawu shine ce wanda sun kai lamun din nan tana da ta'alluki ne da huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim shine abin da za a rataya lamun dinnan ta liyudkhilal mu'minina wal na jannatin a kansa. don mi da Allah ta tabaraka wa ta'ala huwa allazi anzala as-sakinata fi qulubil Shi ne wanda ya saukar da natsuwa cikin zukatan mu'minan nan nan. dadu imanin. domin su kara imani ma imanin ta da imani me zai ƙara musu imani ƙara ayyukan alkhairi a je a yi jihadi a yi sallah a yi azumi a yi sadaka da sauran ayyuka dai ana ƙara ayyukan alkhairi imani na ƙaruwa to in sun ka ƙara imani sababbi ya ƙarin imanin nan sai sababbi ya ƙaruwar da imanin sun na yi da ayyukan alkhairi sai Allah tabaraka wata Allah ya shigar da su gidajen aljanna ina fatar kun fahimta to wasu kuma malamai sun ce a'a lamun din nan tana da ta'alluki da eh, wayan surakallahu nasaran aziza kenan wayan surakallahu Allah kuma Allah ya taimaka maka nasaran aziza taimako wanda yake mabuwayi wanda ba a gagara ba da wanda ba a taba ganin irinsa ba don mi da Allah baraka wata Allah ya taimaka ma li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin domin ya shigar da mu'minnai maza da mu'minnai mata gidajen aljanna sun ka ce don haka ma'anar wayan surakallahu ai wayan surakallahu bi ashabika kuma Allah zai taimaka ma da sahabban nan ai kun ga sahabbai su ne taimaka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga isar da manzancin da an ka aiko shi da shi ko wasu garuruwa ma manzon Allah ba shi ya tafi ba su ya tura sun ka wakilce sun ka ce sun haka addini haka yaƙi yaƙin da an kai akwai yaƙin da manzon Allah ya fita shi kadai duk inda zai fita tare da haka dai sun ka taimaka to shine wayan surakallahu ai wayan surakallahu bi ashabika Allah zai taimaka maka da sahabban nan naka zo su taimake ka nasaran aziza taimako wanda yake gagaraba da wanda yake mabuwayi wanda ba taba ganin irinsa ba to sababbiyar taimakon da sahabban nan za su yi ma ga wannan aikin da Allah ya koka da shi na isar da sako to sai Allah ta tabaraka wata Allah ya su kuma sai ya biya su da shigar da su gonakin aljanna wanda koran muke gudana karkashin ta muna tare don haka wasu sun ce don haka lamun ɗinnan tana ta'alluki ne da wayan surkallahu nasran azizza wasu kuma sun ce a'a lamun din nan ta liya na mu'minina wal mu'minati jannatin tana ta'alluki ne da liya ghafara Allah liya ghafara Allah liya ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara domin Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zunubin kada abin da ya jinkirta sun kace domin daga cikin fassarorin da an kai na zunubin manzo Allah an kace zunubin al'ummarsa Allah ya shar'anta abin da ya shar'anta domin ya gafarta maka zunubin al'ummarka ‘yan an ka gafarta zunubinsu, sai Allah ya shigar da su aljanna to amma kaga da rataye lamun ɗinnan da waiwayen su rakan nasaran aziza da liya gafir laga wannan duk sai an yi tawili saɓanin fassarar farko ‘yan an ka rataya ta da huwal ladhi anzala sakinata fi qulubil mu'min liyazdadu imanan ma iman ba wani tawili da za a yi Allah shi ya saukar da natsuwa cikin zukatan mu'minai ko domin su ƙara imani tare da imani to sababbi ya ƙaruwar imani Allah ya sa su aikata ayyukan alkhairi waɗanda za su ƙara musu imani don me li yudkhil al mu'minin wal mu'minat janna domin ya shigar da mu'minnai maza da mu'minnai mata aljanna gidajen aljanna tajrimin tatal anar wanda koran muke gudana karkashin ta Allah ka sa mu aljanna khalidina fiha wanda kuma in sun ka shiga suna madawama cikin ta Allah ka sa aljanna don rahamarka wa yukaffiru anhum sayyi'atihim kuma Allah ya kankare musu zunubansu wa kana zalika inda Allah ya fawzun azima wannan kuma Allah ya kankare mu musulmi zunubansu ya sa su aljanna ya kasance rabo ne wanda an mai girma wanda babu wani rabo wanda ya wuce shi Allah ka arzuta mu samu wannan rabon sai malamai sun ka ce wannan aya wannan albishir da Allah ta tabaraka wa ta'ala yawa mu'minai yanzu kaga kowa ya samu nashi kaso ko annabi sallallahu alaihi wasallama ga abinda Allah ya tanadan mai can su ma mu'minai ga nasu li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin sai sun kace to wannan ayat tana fa'idantar da mu ashe kenan tunda Allah ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin domin Allah ya shigar da mu'minai maza da mu'minai mata gidajen aljanna wannan shi ya nuna duk irin rugudumar da Allah ya tanar da mu'minai maza to Allah tabaraka wa ta'ala zai ba mata irin irin ta kenan aljanna ba maza ɗaya za su shiga ba a'a mata ma tunda kamar yadda maza ke imani haka mata su ma suna imani ina fatar kun fahimta sai malamai sun ka ce wannan ayat ta yi kama da ayat da ke cikin suratul ahzabi inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa innal muslimina wal muslimati نعم والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات نعم والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات نعم والصائمين الصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر to kaga nan cikin suratul fatih Allah ya ce li yudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin Allah ya shar'anta abinda ya shar'anta ne domin ya shigar da mu'minne maza da mu'minne mata aljanna ashe kenan kamar Allah na ishara yadda ake da mu'minne cikin maza haka cikin mata ma akwai mu'minne to tunda da mazan da matan duka sun yi aiki imani sun yi da'a ga Allah to ashe kun ba zai yiwu eh, bida tare ci bambam ba sakamakon su ya zan daban don haka duk irin sakamakon da Allah ta baraka wata allah zai ba mu'minnai maza Allah zai ba mu'minnai irin sa kamar yadda Allah zai sa mu'minnai maza aljanna haka su ma mata za a sa su aljanna bambanci kawai hadisai sun tabbatar da cewa da ayoyin Qur'ani sun tabbatar da cewa dan aljanna in an sa shi aljanna za a bashi mata masu yawa aƙalla a ba mutum mata saba'in. aƙalla a ba mutum mata saba'in wanda za a baya sama da saba'in cikin gidan aljanna to wannan ɗan aljanna namiji kenan amma macin aljanna ba za a bata maza saba'in ba ba za a bata maza masu yawa ba iyaka dai za a shigar da ita aljanna in ta yi sa'a da ita da mijinta da sun ka zauna nan duniya duk 'yan aljanna ne to shi kenan sai a wanke ta a maishe ta daidai da matan hurul in adadin mata in mace biyar za a bashi sai a bashi hudu a gama da ita ina fatar kun fahimta to wannan shine karar da za a yi mata amma ba kamar yadda za a ba maza mata masu yawa cikin aljanna su ma mata za a ba su maza masu yawa shi yasa wata boyar Allah mai hankali ta ce ai ita tun lokacin da ta karanta Qur'ani ta ga har cikin aljanna sai sun yi kishi sai sun zauna tare da wasu sai ta hutar da kanta da kishi da nan duniya wanda dai wannan abu zama tare da tare da kishiya abu ne wanda Allah ya riga ya hukunto ba nan duniya ba har cikin aljanna baki ɗaya zaki zauna ba tare da wasu zaki zama to bi zaki illa ki ba zuciyarki hankuri ce ke huta eh kaga ta huta da kishin hauka kaga mace saboda kishi ta kashe mijinta ko ta aibata shi ta ɗebi ruwan zafi ko ta tafasa mai ta zuba mai wai ta mahaukaciya wannan ai hauka ce ba kishi ba ne ko ta kashe kishiyarta ko ta kashe ɗan kishiyarta ko ɗanta ma wai duk saboda takaicin mijin ta ji zai yi aure me zai hana mana aure nan duniya mata nawa an ka ce mai hudu don haka za ku hana abin da Allah ya halatta to balle to nan ma an ce mu tsaya ga hudu ko to gidan aljanna fa Allah ɗaya san adadi har in ana iya ba mutum don haka ki yi hankuri kawai ki ɗauki ƙaddara haka a haka Allah ya ƙaddaro ina fatar kun fahimta Sun ce to wannan ayat ta suratul fatah ta yi kama da wannan ta cikin suratul ahzab kamar yadda malaman tafsiri ke kawowa wannan ta cikin suratul ahzab sababiyar saukowa da ita ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummu salman mudai wadda tabba manzon Allah shawara kuma an ka cimma magaci an ka ga alkhairi ga shawara. don haka wannan na nuna mana ka rinka shawara da matanka ko matarka kaga ummu salma ta ba da shawara kuma an samu mafita eh to wacce ba a shawara da mata kibiri ke hana shawara da mata duniya akwai wanda ya kamata kamar shi kai shawara da shi kamata ita ce abokiyar zamanka in ka cire mahaifiyar da ta haife ka ba mai son ka so ni tsakanin da Allah kamar matarka kun haifi 'ya'ya duk duniya ba mai gudun ka mutu kamar ta don ba ta son kamar ka mutu da marayu duk abin da wasu za su yi ma na gefe kissa ce kawai amma so na hakika ne in ka cire mahaifiya to ba kamar matarka ko matanka ta ka zanna da su ga albashi na amso mi kuka ba da shawara a sawo ana iya ba ta kidan yako ko ba sai an bata ba ba sai an bata ba amma dai a faɗa mata an yi albashi na yanzu allati ya shigo na ji allat cikin wayata kaga irin mu da ke amsar pension sai ce pension ya shigo <laughs> eh hajiya me ya kamata a sawo ta ce to lai da shinkafar nan mai ta cinta a dan gamo da gari a gamo da samobita a gamo da kaza da kaza sai ka ce insha Allah sai a tai a sawo a kawo mata ba ita za ta gyara ba ka gani ai ka mutunta ta hmm? yanzu yaran nan yarinyar nan ta gama firamare makaranta za ta tai sakandare wace ga da makarantun ne ga alheri sukul ga nadi academy ga firimiya duk unguwan nan ga ta daru da wacce kika ba da shawara a kai ta kaga ka mutunta ta ko da kuma kuma ka'ida shawara ai ba dole kuma ka karbi shawarar da an ka baka ba ko amma dai akalla dai ka mutunta ka ka nuna mutum yana da kima don haka ku rinka zaunawa da matanku a yi shawara musamman ga abin da ya shafi gida da abin da ya shafi iyali abin da ya shafi yare da sauran abubuwa ina fatar kun fahimta to shine sai ummu salama take tambayar mijinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullah mafi yawan ayoyin qur'ani naga in suna maganar imani suna zuwa da siga ta maza kawai hala Allah bai karbi imanin mu mu mata to sai Allah ta maimakon manzon Allah ya bata amsa sai Allah ya bata amsa da kansa sai ya sauko manzon Allah da wannan aya ana saukowa manzon Allah ya karanta mata Allah ta baraka wa ta'ala yana cewa innal muslimina lalle musulmi maza wal muslimati da musulmi mata kaga kamar Allah na cewa kamar yadda ake samun musulmi daga cikin maza haka cikin mata ma akwai musulmi Walmumini na wal da muminai maza da muminai mata kamar yadda ake samun maza mu'minnai haka cikin mata ma akwai muminai. me bambancin musulmi da mu'mini musulmi da zaran kai kalmar shahada la ilaha illallah ma ko baka yi ko raka'a ba ka zama musulmi amma mu'mini ba za ka zama mu'mini sai ka gama da ayyuka da musulunci ina fatar kun fahimta to lalle muminai maza da muminai mata wal qanitina da masu da'a ga Allah kullu qunutin fil qur'an fa hiya da'a duk inda kalmar qunuti ta zo cikin qur'ani inji wani mallami to da'a ake nufi walqanitina walqanitati da masu ɗa'a daga cikin maza walqanitati da kuma masu da'a daga cikin mata kamar yadda ake samun masu da'a ga Allah cikin maza haka cikin mata ma akwai masu da'a wata mace ma ta fi maza da'a eh Allah Allah shi rahama ga Imam Malik cikin muwaddarsa babu ƙiyamun laili duk da yake hadi athar din yana da itan-garɗa ga isnadinsa amma dai yayi min daɗi shi yasa nake son kawo shi yace wata rana manzon Allah yana tafiya cikin dare sai ya ji wata mace cikin gida tana qiyamul layli qiyamul layli nan da namiji nawa qiyamul layli ta gagara to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya mace na qiyamul layli cikin dare ji karatunta asirci ta yi ko bayyane kuma hadisin na nan cikin muwadda sannan in kun ka zo ku yi karatu ku asirci ku ce wai wai ya ce yawa akwai littafin maliki wanda ya wuce muwadda sai manzo Allah ya tambaya wace ce wannan an ce khawla ce haka nan take kwana manzo Allah kwana sallah take yi sai manzo Allah ya ce ko umarce ta ta barci wani yanki na dare ta yi sallah wani yanki na dare kaga bai musanta mata sallar ba amma dai ba daidai ne a kashe dare gaba ɗaya ana sallah ba a a yi bacci wani yanki na dare a yi sallah wani yanki na dare wannan shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar kun fahimta to sai Allah ya ce wal na da masu da'a daga cikin maza wal ta da masu da'a daga cikin mata wasadiqina da masu gaskiya daga cikin maza wasadiqati da mata masu gaskiya kaga ashe kamar yadda ake samun mazaje masu gaskiya to haka cikin mata ma akwai mata waɗanda sun tsare gaskiya sai dai kila ce sun yi karanci ko amma dai akwai su tunda Allah ya ce akwai su tabbas akwai su akwai su ko babu su akwai su sai Allah ya ce wasabirina da masu haƙuri daga cikin maza wasabirati da kuma mata masu haƙuri wal da masu ƙanƙan da kai ga Allah masu tsoron Allah daga cikin maza walhashi'ati da mata masu tsoron Allah masu ƙanƙan da kai wal mutasaddiqina da masu sadaka daga cikin maza wal mutasaddiqati da mata masu sadaka kaga cikin mata ma akwai alhazzai waɗanda ke yin sadaka ko sai ka ga mace ita kadai ta gina masallaci ga unguwa ko ta gina makarantar islamiyya ko ta dai wata wabbasa eh wasa'imina da masu azumi daga cikin maza wasa'imati da mata masu azumi wal hafizina furujawan da masu tsare farjojinsu daga cikin maza wal hafiza da mata masu tsare farjojinsu yadda ake samun masu kamun kai ba su zina ba su basu ba su lesbianism eh ba su masturbation me masturbation eh istimna'i aure mutum ya aure hannunsa to duk ba su yi duk wannan ya saba ma duk abinda ba matarka ko sadakarka ba Allah tabaaraka wa ta'ala ce faman ibtaga wara a zalika fa ulaika humul adun don haka lesbianism me lesbianism da Hausa maɗigo mace ta biya bukata da mace wani kullun tambaya ta in mace ta hau mace miza to miza ta yi mata in ban shiganta kan banza miza ta yi mata kuma gashi nan ya yawaita ta matan aure mace da mijinta amma tana da tana da wata masoyiya kuma wanda hake yadda hake mata dunkin sallah haka masoyiyar can ka yi mata dunkin sallah ta yi mata sayyata ta kawo mata masoyiyar ta kuma an sani ba su jin kunya ba su tsoron Allah shedanci ne kawai in ta zauna da ita miza ta yi mata ha shi namiji in ya zauna da mace an san abin da zai yi to amma shin ke in kin zana mi yi mata in dai ba farci ki sawa ba to iyaka dai abu ne dai dole wai sai an saba ma Allah Allah ka shiryar da mu to shi ne Allah ya ce wal hafizina furujan da masu tsare farjojinsu daga cikin maza wal hafizati da kuma masu tsare farjojinsu daga cikin mata kaga kamar yadda ake samun masu kamun kai ba su zina ba su liwaɗi ba su maɗigo ba su istimna'i to yadda ake samun masu kamun kai cikin maza haka su ma cikin mata akwai masu kamun kai wadhakirin Allah kathiran da masu ambaton Allah da yawa daga cikin maza wadhakirati da mata masu ambaton Allah da yawa to duk waɗannan a addallahu lahum magfiratan Allah ya yi musu tanadin wata irin gafara wa ajran azima da sakamako mai girma kaga me hikimar wannan ayar domin Allah tabaraka wa ta'ala da wayar da ya wayar da kan ummu salma da sauran mata musulmi cewa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya amshi imanin maza da ayyukan su na alkhairi hakan ga Allah ya amshi imanin mata da ayyukan su na alkhairi kamar yadda Allah yawa maza tanadin sakamako akan ayyukan imanin da sun kai akan ayyukan alkhairi sakamako mai kyau haka su ma mata suna da irin wannan sa sai yace a addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima ina fatar kun fahimta to Allah ya shirya da mu to shine sai Allah ya ce wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati Na'am. Alayhi na'am wasa'at masira to bayan Allah tabaraka Allah ya yayi magana game da mu'minnai da kuma makomarsu ina ne makoman mu'minnai aljanna li yudkhil almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ko wa yukaffir anhum sayi'atihim wa kana dhalika inda Allah fawzan azima to bayan Allah yayi maganar mu'minnai da makomarsu sakamakonsu to sai Allah baraka wata Allah ya kawo magana game da kiyoshin mu'minnai su wane ne kiyoshin mu'minnai kafirai da munafukai sai Allah ya ce wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wawan din nan sai sun kace adafi ne akan li mumini mu'minina wal mu'minati Allah ya shar'anta abin da ya shar'anta ya shar'anta jihadi da sauran ayyuka na ɗa'a. domin ya shigar da muminai maza waɗanda sun bi dokokin Allah da muminai mata aljanna ko wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati kuma domin Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata wal mushrikina wal mushrikati da kuma mushrikai maza da mushrikai mata ka gani kamar yadda Allah baraka wata ta'ala ya yi tanadin gidan aljanna da kuma gafarar zunubai ga muminai haka Allah tabaraka wa ta'ala ya yi tanadin azaba ga mushrikai da munafukai babban malamin musulunci fakharur razi cikin tafsirinsa wanda ake kira mafatihul gaibi amma ya fi shahara da tafsirul kabir da ya zo tafsirin wannan ayat wa yu'adhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikati kaga yanzu mutane nau'i biyu ne Allah zai magana ko da mushrikai da munafukai amma da wa Allah ya fara sai ya fara da munafukai ya ce wa yi yu'adhibal na domin Allah ya kuma Allah zai azabtar da munafukai maza da munafukai mata kamar yadda akwai masu imani cikin maza da mata to haka munafukai ma akwai munafukai cikin maza akwai munafukai cikin mata ina fatar kun fahimta wal mushrikin wal mushrikati kuma kamar yadda akwai munafukai cikin maza da mata akwai mu'minni cikin maza da mata hakan ga kuma akwai eh, mushrikai cikin maza akwai mata mushrikai Allah ya tsare mu daga zama cikin su to sai fakharul razi da yazo tafsirin wannan aya yace in kun kadiba nan da Allah ya tashi kawo magana game da nau'i biyu mushrikai da munafukai sai ya fara gabatar da munafukai wanda sanannen abu ne ga lugar larabci cewa sadda duk abu ya fi ɗaya ya kai biyu ko fiye da biyu to fara ambaton guda akan saura yana nuna muhimmancin wannan da an ka fara da shi yanzu maganar mecece Allah ta wata Allah zai yi azaba akan munafukai da mushrikai sai ya fara magana game da munafukai sai fakhruddin razi ce Allah ya fara kawo game da maganar azaba ya fara kawo munafukai kahin mushrikai saboda cutar wadda munafukai ke wa musulmi ta fi girma bisa ga cutar da mushrikai ke yi ina fatar kun fahimta haka malamai da yawa sun kawo cikin tafsirinsu malam abdullahi gwandu balarabin hausa allah ya lullube shi da rahamarsa shi ma cikin da ya tawili haka ya kawo yace domin izzan musulunci ta fi bakanta mu munafukai rai bisa ga mushrikai subhanallahi izza ta musulunci in jimala abdullahi in Allah ya ba musulmi ko musulunci izza daukaka to munafukai sun yi bakin ciki da wannan daukakar da Allah ya ba musulmi ko musulunci bisa ga makin cikin da mushrikai ke yi don haka me amfanin munafukai wata jarabawa ce kawai Allah ya jarabci al'ummar musulmi da ita ina fatar kun fahimta in kun ka diba safatu tafasir shi ma Aliyu Sabuni haka ya kawo yace Allah ya fara gabatar da munafukai ne akan mushrikai domin irin girman hadarin munafukai ga al'ummar musulmi hadarin su yafi girma bisa ga na mushrikai hakan ga cuta wasu tafi muni bisa ga cutawar da mushrikai ke yi ina fatar kun fahimta kuma ba nan ɗaya ba fakhruddin razi ce wurare da yawa cikin alkur'ani in Allah zai magana game da kafirai da munafukai ko mushrikai da munafukai Allah ke gabatar da munafukai kafin kafirai misali cikin suratul tauba kun ji nan Allah ya fara gabatar da munafukai ko Ya ce wa yu'adhibul munafiqina wal munafiqati sanace wal mushrikina wal mushrikati Allah ya kawo irin wannan cikin suratul tauba ya ce wa adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama wa'adallahu almunafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannama khalidina fiha na'am hiya hasbuhum wa la'anahumullah to cikin suratu tauba tabaraka wa ta'ala ce wa adallahu almunafiqina wal munafiqati kaga sai ya fara ambaton munafikai ko Allah ya yi alkawari ga munafukai maza da munafukai mata wal kuffara sai da ya ambaci munafukai sannan ya ambaci kafirai da kuma kafirai ya yi musu alkawarin mene nara jahannama wutar jahannama khalidina fiha wadda za su dawwama cikin ta subhanallahi yace hi hasbuhum ita wutan nan ta isan musu ba dai ta na munafici ba zaka shiga wuta kuma wutan nan zaka shiga tare da kafirai kuma ita wutan nan ta isan musu to ba shiga wuta ɗaya ba kuma sai ya ce walla kuma Allah ya tsine musu albarka don haka sallar da munafiki ke mai amfaninta Allah ya haɗa shi da shi da kafirai wuri guda cikin wata jahannama sannan da shi da kafirai duk Allah ya sauka musu da la'ana walahum azabun muqimun kuma suna da azaba madawwamiya mazauniya wadda ba ta rabuwa da su ilal abadi subhanallah kaga nan ma da Allah ya tashi kawo azaba ga munafukai da kafirai sai ya fara gabatar da munafukai hakan ga cikin suratul ahzab can karshen suratul ahzab تبارك وتعالى يتشي إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض نعم وحملها الإنسان نعم إنه كان ظلوما جهولا ليؤذب الله المنافقين ليؤذب الله والمنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين الله على المؤمنين والمؤمنات نعم وكان الله غفورا to kaga nan ma cikin suratul ahzab tabaraka wa ta'ala yace inna aradnal amanata lalle mun gitta amana Allah samawati akan sammai lokacin da Allah ya halicci sammai sai ya dauko amana sammai ga ta kuna iyawa wal eh, wal ardi da kuma kasai wal jibal da kuma duwar watsu ka diba girman duwar wasu to duk kowannen Allah ya gitta mai amana kuna iya dauka fa bayyana an ya an ya hamilna dukkan su sun haƙi ɗauka amana wa ashfaqna minha sun ka ji tsoro da gare ta saboda irin hadarin da aka amana wa hamala hal insana amma mai kan dauka sai ya dauka wane ne shi al insanu summi al insanu insana likathrati nisyanihi mai kan dauka sarkin mantuwa da adam yace shi a bashi to an baka <laughs> ka bace ma Allah to shi ne Allah ta baraka wata Allah ya ce innahu kana zaluman jahula shi ɗan adam abin da yasa ya ɗauki amana saboda ya kasance mai yawan jahilci kuma mai eh, innahu kana zaluman mai yawan zalunci ga kansa jahula kuma mai yawan jahilci ya jahilci kadarin da ga amana shi yasa ya ce a bashi Allah ya yi wannan ne liyu'adhiba Allahu almunafiqin wal munafiq domin Allah ya azabtar da munafukai maza da munafukai mata wal na wal mushrika da mushirkai maza da mata kaga sai ya fara gabatar da munafukai akan mushirkai ina fatar kun fahimta wa ya tuba Allahu alal mu'minina wal mu'min kuma domin Allah ya yi tuba ya karbi tuba ga mu'minai maza da mata Allah ya karbi tuban mu wa kana Allahu gafurar rahima Allah ya kasance mai yawan gafara mai yawan jinƙai kaga mahallin shahidi dai li yu'adhiba Allahu al-munafiqin wal munafiqat sannan Allah ya ce wal mushrikin wal mushrikat to shine Fakhruddin Razi yace irin waɗannan ayoyin suna da yawa cikin Qur'ani wurare da yawa inda Allah in ya tashi magana game da munafukai da mushrikai sai Allah ya fara ambaton munafukai kahin mushrikai don mi saboda tsananin sharrin su sharrin munafiki yafi sharrin kafiri ya ku jama'a fakhruddin razi ya ce shi munafuki kullum yana zuwa ne akan surar shaiɗan. Shaiɗan in yana son ya batar da kai in yana son ya cuce ka zai zo ma ta sigan makiyi ko masoyi masoyi ba wanda shaidan ka zo mata kummance yadda ya zo ma annabi adam da hawa'u ya yi musu da itaciyar da Allah ya ce kada su ci duk abin da a gidan aljanna an yafi maku ci amma banda itaciya ga ta can domin itaciyar nan tafi sauran abubuwan da aljanna amma shaidan don ya kai su ga kunya sai ya zo kan katanga ya ce musu kun san dalilin da ku yara kuke mu mun ka daɗe nan kun san dalilin da yasa Allah ya hana muku cin itaciyar nan ku kalli abincin aljanna ku kalli itaciyar nan ana hada itaciyar nan da sauran ruguduma da a cikin aljanna sun bace ya ce to Allah ya yi alƙawarin cewa duk wanda ya ci itaciyar nan ba za a fitar da shi da aljanna ba zai dawo ciki Allah baya sun ku dawwama ko kulba dada kulba dade kulba jima sai an fitar da ku shi yasa Allah ya ce ku ci kuma wallahi ni nasiha ce ni kai muka yayi musu rantsuwa wa qasamahuma inni inni inni lakum laminan nan. wa qasamahuma inni lakuma laminan yayi musu rantsuwa cewa wallahi ni nasiha ce ni kai muku don haka wake yin nasiha maki ko masoyi masoyi to sai fakhruddin razi ce kullun shi munafiki yana zuwa ne da surar shedan ma'ana yana zo ma da surar masoyi sai ya kwashi sirrin ka sai yace yana aiwa ne yayi kaza wane yayi kaza Allah ya gafarta mu babanmu wane ne shi marigayi wazirin gwanda umaru Allah ya gafarta mishi ya mishi rahama kun san yana da waƙoƙi guda uku ko shahararru akwai bakandamiya akwai zaɓaɓɓiya sannan akwai godiyar Allah to bakan damiyar ita ce babba ita ya fara yi cikinta yake cewa wasu lallabar ka suka yi su san sabo da kai don ɗaya su san sirrin ka kaji munafukai in sun ka tashi wurin ka sun tafi yi da kai ai yanzu wanin nan kaza da kaza shi kai aikin mugunta duk su ce ka yi shi yace sherin su baka fice shi komi kaffake ka so su ko ka ki su su dudde suke ka ba su ko ka hana su duk daidai suke su dai karin irlin kaɗai suka tatake duk mai mutunci sun suka sun ci shi to munafuki kenan munafuki su ko hausa sun ka ce munafuki haka yi kamar kuje kun san kuje kuda wannan ka samu shadda gizna fara mai kyau mai walƙiya a ɗunka ma babbar riga tago da wando da babbar riga ka sawo kana kuri ka samu turare mai ƙamshi mai tsada ka fesa kuje na zuwa ya inda turaren na yake a ba zai hau ba sai dai mi in wata ƙazamta ko mi zamanta ƙarama ta taɓa rigan nan kila ka zo zubar da majina baka sani ba wani dan guntun majina ya faɗa bisa rigar to nan kuje zai hawa don mi don ya nuna mutane rigar nan da kuke gani mai kyau ga inda aibi yake to munafiki kenan duk sauran rigar digo guda ne fa na majana duk sauran rigar lafiya lawa wannan ɗayan nan digo nan kazamta take to shi kuji zai nuna ma mutane Allah ka tsare mu daga sharrin munafikai to shi ne Allah tabaraka wata'ala ya ce wa yu'adhibu Allahu al-munafiqina wal munafiqat kuma Allah ya ya shar'anta abin da ya shar'anta ne na dokoki ne domin ya azabtar da munafikai maza da munafikai mata wal mushrikina wal mushrikati da mushrikai maza da mushrikai mata kaga ashe kenan da mushrikai da munafukai duk shiga su guda Allah ya kare mu na billahi masu zato ga Allah zanna sau'in mummunan zato mushrikai da munafukai suna sun yi mummunan zato ga Allah menene mummunan zato malamai suna kawo abubuwa da yawa waɗanda yake mummunan zato ne waɗanda kafirai da munafukai sun kai ga Allah amma duk in mun kabi abin da sun ka kawo ba su da alaƙa da abin da muke ciki yanzu muna magana ne game da hudaybiya ba eh abin da ya faru hudaybiya to abu guda kawai shi adda alaƙa shine da wasu malamai sun kace menene mummunan zaton da Allah ya ishara nan munafukai da kafirai suna da mushrikai suna wa Allah aya na can gaba cikin wannan surar inda Allah ta tabaraka wata ta'ala ke cewa bal zanantum allan yanqalibar rasulu na'am fi qulubikum wa fi qulubikum wa dhanantum ظن السوء وكنتم قوما to na gaya muku lokacin da manzon Allah zai fita da niyyar mi za a fita a ta yi umra ko to sai ya yi gangami da nan cikin garin Madina da ƙauyukan Madina akwai ƙauyuka ƙabilu nan waɗanda sun kace sun musulunta mutanen ƙauye duk annabi ya aika musu gayyata ku shirya manzon Allah zai tafi makka amma ba da nufin yaƙi ba umra za mu yi ku shirya hikima a samu taron jama'a saboda kafiran makka kun san kiyayyar da a tsakanin mun yi yaƙi mun kashe musu mutane sun kashe muna to irin haukar da na sani ga kafirai suna iya taso muna amma in mun ka tafi da gayya mai yawa to kaga ko ganin gayyan nan dole su kama kansu shi yasa manzo Allah ya so a samu mutane masu yawa to ƙarshe da munafukan Madina da sauran ƙawayawa laraba ƙawayawan zagayen Madina waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi duk su fito a tafi da su sun ka ce a ah, walla su kan ba da su ba mutanen makka da sun ka ɗauro yaƙi sun ka zo har bakin garin madina sun ka fatattake ku balle kun iskan musu gida sun ka ce wallahi da annabi da sahabbai duk wanda ya taka makka ba wanda zai dawo shine lokacin da ana dawowa lokacin da ana dawowa nice muku an ka saukar da wannan sura ko kaga ba ma dawo gida ba to ashe kafin a dawo sun shirya su waɗanda ba su fita ba ƙarshe sun kai zaman su sahabbai masu imani kawai mutum dubu da ɗari hudu su ne bi manzon Allah an ka fita kuma Allah ya kaddar sun ka ta lafiya sun ka dawo lafiya yanzu me ya hana ma munafukai da larabawan kawai fita tunaninsu cewa in annabi da sahabbai sun ka tafi to bakin ransu ba wanda zai dawo duk kashe su za a yi ina fatar kun fahimta amma ka san al'adar munafiki bai rasa mafita kullum zai kawo uzuri to shine sai sun ka tanadi uzuri sai annabi sallallahu alaihi wasallama tun kafin ya isa madina ana kan hanya sai Allah ya faɗa mai in kun ka koma madina da munafukai da larabawan kawai da su fita ba za su zo su gitta maka uzuri cewa ga abin da ya hana musu fita ƙarya suke yi sai Allah ya ce bal ka gaya musu a'aha zanantum ku dai abin da ya hana muku fita ba uzurin da kuma haka ba wannan ƙarya ce kun zaci Allah yan kalibar rasulu wal mu'minuna cewa da manzon Allah da mu'minan da ke tare da shi har abada ba za su dawo ila ahlihim zuwa ga iyalansu ba abada har abada kun zaci tafiyar kenan kafirai za su yi musu mailatan wahida wazu yin zalika fi qulubikum kuma an ka kawata wannan cikin zukatanku wadanantum kun kai zato zanna sau'in mummunan zato kaga wannan zato na cewa Allah ba zai taimaki annabi da sahabbai ba zai kyale kafiran makka su kashe su gaba daya to sai Allah ya ce wannan zato da kafirai da munafukai sun da larabawan kai da munafukai sun kai wannan sun muna nama Allah zato yaya za ka Allah ya sa manzon Allah aiki da sahabbai kuma ya kyale su bai taimake su ba ya bakka kafirai su su yi galaba akan su wannan munin da Allah zato ne yace ce zanantum zanna sauya kun kai zato mummunan zato wa kuntum qauman bura dama kun kasance mutane halakakku to wannan ita ce mafi kyawun fasarar da an yi. game da cewa ah, na billahi masu zato ga Allah su munafukai maza da mata da mushrikai maza da mata masu zato ga Allah zanna sau'in mummunan zato me mummunan zaton da sun kai zaton da sun kai cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai biki manzon Allah ba zai kyali manzon Allah kafir da su kashe shi da shi da duk sabon da sun kabe shi sai Allah ce Allahim da'iratus sauyi zagayowan mu ne zagayowar cuta ta tabbata a kansu malamai sun ce wannan addu'a ce ba sun wa manzon Allah da sahabbai fata in sun ka zo maka mutane maka su kashe su ba to wannan mugun abu da kun kai fata ga annabi da sahabbai Allah ka zagayo da shi a kanku shine ma'anar alaihim da'iratus sawi wagadi ballahu alaihim kuma hushan Allah ya tabbata a kansu wala anahum kuma Allah ya tsine musu albarka wa adda lahum jahannama kuma ya yi musu tattalin wutar jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni a ce bayan mutum ya gama kwaramnesa ta duniya a sashi wuta subhanallahi kaga duwa Allah ya wata na duwa wa'annan gumagumman munafukai da da mushrikai eh na farko ya ce bayan azabar dai da Allah tabaraka wata Allah ce zai yi masu ce wa gadiballahu alaihim fushan Allah ya tabbata gare su eh Allah ya yi hushi da su kaga Allah ya yi hushi da su go to sai ya ce, wa walla'annahum kuma ya tsine musu albarka ya tsine musu albarka wa adda lahum jahannama kuma yayi musu tattalin wutar jahannama to kaga waɗannan abubuwan guda uku bayan azaba da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yayi tattali ga munafukai da kuma mushirikai. Kowanninsu yana da implication bari mu fara da hushi me ya sakamakon mutumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hushi da shi tabaraka wa ta'ala ce cikin suratu aha yace ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwikum ya bani isra'ila qad anjaynakum min aduwikum wa wa'adnakum janib at-tur janib at-tur al-ayman wa nazzalna na'am طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى to kun jiya, Allah ta baraka wa ta'ala ya kira bani Isra'il cikin suratul Daha yace ya bani Isra'il ya ku ya'yan Isra'il ya ku bani Isra'ila qad anjaynakum min aduwikum haqiqan mun tserar da ku daga maƙiyanku wane ne maƙiyansu fir'auna wa wa'adnakum mun yi muku alƙawarin janibat tur aiman ayman gefen dutsi na gefen dama cewa ku can ku taru Allah tabaraka wata Allah zai ba ku wa nazzalna na manna wasalwa sannan kuma mun saukan muku da ta zuma da kuma soyayyen tsuntsaye kaga Allah yana lissafa musu irin ni'imomin da ya musu ko da an ka ba baku darbata zuma da soyayyen tsuntsaye sai Allah ya ce ba ta dayyibati ma zakana ku ci daga daɗaɗan ɗan abin da muka waɗannan soyayyen tsuntsaye da kuma soyayyen na lutsa tantabaru ne soyayyu su ne abincin su sannan darbata zuma ita ce ruwa ko kana zaune gidanka wai iya zamancin waɗannan abubuwa. to su Allah tabaraka wa ta'ala da ya jarabci bani Isra'il da ɗemuwa kuma sai ya yi musu mafita shine abincin su sai Allah ya ce ɗaya ba dayyibati ma arzikana ku ci daga daɗaɗa abinda mun ka arzikta ku wala ta ɗaga fihi amma kar ku tsallake iyaka gare shi menene tsallake iyaka an ka sa musu doka kowa ya ci kan cikin sai ya ya yadda saura kada wanda ya ɓoye. to bayan ka ci ka ƙoshi ka boye shine ƙetare dokokin Allah sai Allah ya ce wala ta ɗaga fihi amma kar ku ketar dokokin Allah game da shi fa ya hilla alaikum gadabi in kun ka ƙetare dokokin Allah kun ka ci mutum ya ƙoshi ya ɓoye to sai hushina ya sauka a kanku sai Allah ya ce wa man yahlil alayya gadabi duk wanda hushina ya sauka a kansa kuma faqad hawa haƙiƙa ya faɗi kaga wannan shine implication na fushin Allah ya sauka akan mutum wa man yahlil alayhi gadabi duk wanda hushina ya sauka a kansa faqad hawa haƙiƙa ya faɗi Allah ka tsare mu daga hushin Allah sai na biyu ya ce wa la'anahun kuma Allah ta tabaraka wata allah ya tsine musu albarka shi ko menene implication na tsinuwa ta sauka a kan mutum shi kuma cikin suratun nisa'i tabaraka wata allah ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitabi alam tara ba ita ba lam tara illal ladina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wal daguti نعم ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا سيأتي أولئك الذين لعنهم الله nasira falan tajid lahu nasira wato wani alƙalanci an ka same yagun mutane Allah ya raba ka da mugun alƙali jayayya ake yi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da mushrikan makka sai mushrikan makka sun hakira yahudawa yahuda ba su ne malamai ba lokacin nan sai sun ka ce ku zo a yi hukunci da mu da manzon Allah wane ne ya fi zama bisa shari'a sai sun ka ce ina da gami kun fi shi zama bisa ga shirya? wai kafin ran makka da ke bautar gumaka suna tsafe-tsafe wai sun fi manzon Allah da ya zo tauhidi zama bisa shari'a me amfanin wannan alƙalanci da sun kai me amfanin ilimin su to shine Allah ya bada labari cikin suratul nisa yace alamtar illal ladina utu nasiban eh baka gani ba zuwa ga waɗannan da an ka ba rabo min alkitabi na littafi an ba su ilimin littafi kenan a taura su ne suwa yahudawa yuminuna nuna biljibti amma kuma duk da ilimin da aggare suna imani da gunki shine aljibtu wadaguti da kuma shaidan ga ilimi amma kuma kana kai imani da gunki da shaiɗan. me amfanin ilimin kenan kaga kamar Allah na suranta mana ilimin su ilimin banza ne ba su yi amfani da shi ba waya quluna lil ladina kafaru kuma suna ce makafirai kafiran makka da an ka tambaye su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da kafiran makka wane ne fi zama bisa shari'a an ka tambayi yahudu wai su ne masu ilimi sai sun ka ce ha'ula'i waɗannan cewa da kafiran maka, ahada sun fi shari'a sabilan ga tafarki min alladhina amanu daga mu'minai kun ji hukuncin da yahuda sun kai ko kafiran makka masu tsafi-tsafi, masu shan giya masu shirka babu abin da sun ka bari na sakon Allah wai sun fi zama bisa ga tafarki na shari'a bisa ga manzon Allah da sahabbansa sai Allah ya ce ulaika waɗannan masu wannan alƙalancin alladhina la'anahumullah su ne waɗanda Allah tsine ma albarka duk wanda Allah ya ba ilimi ya sa kafa ya taki ilimi me zai biyo baya tsinuwa waɗannan malaman miyagun malamai waɗanda sun ka fifita mushrikai akan musulmi to su ne waɗanda Allah ya tsine masu wa manyan yal'anillah duk wanda Allah ya tsine mishi kuma fallanta jidda lahu nasira har abada ba za ka samu wani mataimaki gare shi ba kaga wannan shine implication na tsinuwa Allah ka tsare mu daga tsinuwa sai na ƙarshe ya ce wa addalahum jahannama shi kuma cikin ali imrana can ƙarshe ƙarshe ali Allah yana cewa rabbana innaka man tudkhilin nara rabbana innaka nara faqad na'am tabaraka wa ta'ala yana cewa rabbana ya ubangijinmu innaka lalle kai man da nar duk wanda ka shigar cikin wuta faqad akhzaita wa ka kaskanta shi kaskanci na duniya da lahira duka baya suke ga asa mutum wuta Allah shi kare mu daga wuta wa malil zalimin min ansarin azzalumai kuma kafirai ba su da wasu mataimaka da za su taimaka musu hana su shiga wuta Kulba daɗe kulba jima in dai sun ka mutu suna bisa ga kafirci sai sun shiga wuta Allah ya tsare mu to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya yace <clears throat> alaihim da'iratus sau'i zagayowan <clears throat> mummuna abu ya tabbata a kansu Allah musiban nan da sun kai fatar ta fada ga annabi da sahabbai Allah ka zagayo ta fada a kansu wagadiballahu alaikum Allah yayi fushi da su wala annahum kuma ya tsine musu wa addalahum jahannama kuma ya yi musu tattalin wutar jahannama wa sa'at masira ta munana ita wutar jahannama ta zama koma ga mutum ka gama kwaramniyar ka nan duniya ka ce gobe kiyama a ce makoma ka wutar jahannama makoma ta yi muni Allah ya tsare to sai mu tsaya nan ko abinda ni faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya abku Allah shi yafi mine shafe cikin zukatanku subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika